This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba, takwas ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfilu da kanin labarai. To baba yau laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa da ke kudancin Gaza. haka kuma aiwa laraba ne kotun kolin ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece ce kan tawaye haƙƙin mutane masu neman su daga nan za a cewa wani harin bam da aka kai lardin badakshan da ke arewa maso gabashin afghanistan yau laraba ya kashe jami'an tsaron taliban akalla uku tare da jikkasta wasu shida kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa masu sharhi a najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan harajin ajiyan kuɗi a asusun banki da babban bankin ƙasar ya yi bai a kyale manya-manyan kamfanoni da yake ya dace sun biya haraji ma ba biya suke ba ko kuma waɗanda suke barnatar da kuɗin gwamnati a zuba musu ido kuma amma su talakawa kullum su ake daɗe sawa cikin hali na rashin jin daɗi da rashin tausayi da tatse su hukumomi a najeriya na daukar matakan hukunta masu aikata laifukan zaɓe a ƙasar musamman zaɓen da ya gabata kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a yau shirin zai tattauna ne akan tasirin rubutu da karatu da samun ilimi da zai samar da kyakkyawan zamantakewa ga al'umma amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. A yau laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba da kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa da ke kudancin Gaza. Inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da karuwar matsalar jin kai. Qatar na daga cikin manyan masu shiga tsakani da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta kuma ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga rafa zai kasance babban cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai kan rafa tare da yin kira da ɗauki matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don hana sojin isra'ila kutsawa cikin birnin shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi kira kasashen duniya da su haɗa kai don kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a yankin rafa yana mai nuni da muhimmancin yankin a matsayin wata hanya ta kai kayan agaji a gaza a yau laraba ne kotun kolin ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da aka wato ake ce ku ce kan tauye haƙƙin mutane masu neman jinsinsu 'yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan fabrairu abin da ya janyo suka daga ƙasashen duniya duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin afirka yayin da za a gudanar da zaben ƙasar cikin watan disamba na zaben wanda zai gaji shugaba na na akufa ado batun 'yancin 'yan luwaɗi ya ƙara fitowa fili a siyasanci duk da cewa har yanzu shugaban ghana bai kaddamar da dokar ba. A wata ƙara da aka shigar gaban kotun kolin ƙasar, mai watsa labarai na ƙasar Ghana Richard De La Sky ya ƙalubalanci kundin tsarin mulkin ƙasar. Yau laraba da ƙalin kotun sun baiwa De La Sky kwanaki bakwai da ya gabatar da wani ƙudiri wato ya gabatar da sabon ƙudiri tare da ƙarin wasu takardu domin ƙalubalantar ƙudirin dokar hana neman jinsi ɗaya wato na LGBTQ. wani harin bam da aka kai a lardin badakashan da ke arewa maso gabashin afghanistan a yau laraba ya kashe jami'an tsaron taliban uku tare da jikkata wasu shida majiyoyi da dama suka hada da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka sun ce wani bam mai ban mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari a ayarin sojojin taliban a babban birnin lardin faizabad kakakin ma'aikatar harkokin wajen cikin gida taliban ya tabbatar da asarar rayuka yana mai cewa bam ɗin ya auna wani bangare na jami'an tsaron da ke kan hanyarsu ta zuwa wurin wasu furannin tunawa da mazan jiya da aka yi ba bisa ka'ida ba domin lalata su abdulmatin kani ya ce ana gudanar da bincike kan harin babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai harin bam a badakishan wanda ke fama da mazan wato munanan zanga-zanga da ba taɓa ganin irinta ba da nuna adawa da kamfen ɗin kawar da wuraren tana da maza wato mazan jiya ga hukumomin taliban rikicin da ya barke ne a ranar juma'ar ta gabata kuma ya yi sanadin mutuwar masu zanga-zanga biyu a aron gama da jami'an tsaron taliban an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kamar yadda kuka ji a farkon shirin masana na kira ga mahukuntan najeriya da su sake nazari akan batun cire kuɗi kan ajiyan asusun banki da babban bankin ƙasar ya yi amma kafin mu kai ga haka bari mu duba matakan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta inec da haɗin gwiwar ƙungiyar lauyoyin ƙasar suke ɗauka na hukunta masu aikata laifukan zaɓe ga rahoto akan haka a wani mataki mai muhimmanci wasu da ake zargi da aikata laifuka lokacin babban zaben najeriya 196 na fuskantar shari'a a kotuna kungiyar lauyoyin najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec sun kaddamar da saurarin ƙararraki a kotuna a faɗin ƙasar daga ranar litinin 4 ga watan maris lamarin da ke jaddada ƙasar ta shirya ta magance rashawa a bangaren zaɓe jama'a inec da jam'iyyun siyasa suna cikin masu gurfana a gaban kuliya 'yan kasar irin su steven john ya yi matukar yaba ma wannan mataki da ya ce ya dace idan muna son mu tsabtace tsarin zaɓe akwai buƙatar gurfanar da waɗanda suka karya dokokin zaɓe a lokacin zaɓe a gaban kotu don ya zama izina ga waɗanda suke niyyar bin wannan hanyar Najeriya ta daɗe tana fama da magudin zaɓe lamarin da ya kawar da yadda ga tsarin demokuraɗiyya. dalili kuma kenan da ya sa 'yan najeriya kamar igwe friday yake bayyana shakkunsa a country like nigeria a kasa kamar najeriya mai yawan tashin hankali lokacin zaɓe idan ka kai magana kotu kafin ka hankara batun ba zai kai ko ina ba wannan ne dai karin farko da najeriya ta fara gurfanar da masu take dokokin zaɓe gaban kotu duk da dokoki da kundin tsarin mulki ya tanadar kungiyar lauyoyin najeriya ta da yi wa hukumar zaɓe ta inec aiki a kyauta don tabbatar da ganin doka ta yi aiki akan waɗanda suke take dokokin zaɓen a cikin mutane da 'yan sandan najeriya suka kama lokacin zaben shekarar 2023 an shigar da kararraki 215 wanda 197 a cikinsu laifuka ne masu alaƙa da zaɓe ana gudanar da shari'a ne a kotunan kasar saboda najeriya ba ta ware wata kotu ta musamman mai kula da laifuka masu alaka da zaɓe ba jide ojo masanin harkokin zaɓe da mulki ya yi nuni da katsalandan siyasa a matsayin babban cikas ga yaƙi da laifukan zaɓe. Kar mu ɗauki komai da wasa. Waɗannan shugabannin siyasa su ne manyan masu amfana da laifukan zaɓe. don haka suna jan kafa wurin yin doka mai tsauri ko kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta kula da gurfanarwa a gaban kotu saboda yin haka zai iya zama tamkar soka wa kai wuka ne don haka ba sa sauri wurin ganin an kafa hukumar kula da laifukan zaɓe ta hanyar kafa doka an gano laifuka da dama a lokacin zaɓen bara da suka hada da haɗin baki tsorata masu kada ƙuri'a da kuma sayan ƙuri'a a najeriya ba a ƙayyade lokacin shari'a a kan laifukan zaɓe ba kamar batun sasanta gaddaman zaɓe ba lamarin da ke tsawaita shari'a tsawon watanni ko shekaru yayin da ake gudanar da shari'ar ojo ya jaddada muhimmancin karya al'adar rashin hukunci domin sake gina yarda Dole ne a sami shugabanni su dace da matsaya ɗaya don kawar da wannan batun laifukan zaɓe, saboda bai nuna mu a matsayin mutane masu wayewa ko masu riko da demokuraɗiyya. A matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka, darajar zaɓe a Najeriya na da matukar muhimmanci ga nahiyar baki ɗaya. sabuwar dokar sake fasalin zaɓe ta shekarar 2022 ta samar da ginshikin tabbatar da gaskiya da adalci da ba da ƙwarin gwiwan samun sahihin zaɓe na gaskiya da adalci nan gaba a najeriya shin gwamnatin najeriya za ta bar wannan matakin ya yi tasiri zaɓen shugaban ƙasa na gaba da za a yi a cikin watan fabrairun shekarar 2027 ka iya ba da wasu amsoshi ga wannan tambaya kuma madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko gasar filo da cikon labarin duniya. Kotun ɗaukar ƙara a Hong Kong ta yanke hukuncin cewa ta haramta rera waƙar zanga-zanga a birnin. Glory to Hong Kong ta fito a matsayin waƙa ga masu zanga-zanga a lokacin babbar zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019. alkali jeremy poon ya goyi bayan gwamnati a hukuncin da ya yanke a ranar laraba yana mai cewa mawakin yayin ya amfani da wakar a matsayin makami haramcin ya shafi duk wanda ko dai ya watsa wakar ko kuma ya rarraba wakar da nufin tallata 'yancin yankin hong kong ko kuma ya bata sunanta a matsayin wakar hong kong a yi kuskuren kunna wakar a wuraren wasanni a matsayin wakar hong kong birnin bashi da nasu taken maimakon haka yana amfani da taken ƙasar china mai taken march of the volunteers daga ƙarshe takaddama tsakanin japan da rasha da alamu za ta ƙara kamari a yakin ukraine tare da rikice-rikicen ƙasa da ƙasa da aka kwashe shekaru da yawa ba su nuna alamar kawo ƙarshe kwanan ne fadar kremlin ta haramta jiragen ruwan da ba na rasha ba bi ta ruwan da ke kusa da tsibirin kuril wanda aka fi sani a da japan a matsayin yankin arewa wanda rasha ke mamaye shi a halin yanzu amma japan ta ikirarin ɗawaicinta ne. a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kungiyar sarraf mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta buƙaci shugaba bola ahmad tinubu ya gaggauta umurtar babban bankin najeriya cbn akan janye tsarin cire kuɗi da ya kai kashi wato kashi rabin kashi ɗaya kenan a cikin ɗari akan kuɗin da ake turawa a sosun banki a najeriya wanda za a yi amfani da shi wajen tabbatar da tsaron yanar gizo saboda matakin ya saba wa tanadin kundin tsarin mulkin najeriya da kuma haƙoƙin 'yan ƙasa a cewar wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a shafin ta na yanar gizo abokiyar aikin mu maryam dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙungiyar serap awar rasan jani ga kuma abin da yake cewa wannan tsari da gwamnati take fito da shi gaskiya ina takurawa 'yan najeriya musamman ma kananan eh, masu jari ko kuma ma'aikata waɗanda albashinsu ma bai kai ya kawo ba gwamnati tana ta fito da tsare-tsare wanda suke daɗa gasa mutane waɗanda ba tsare-tsare ne wanda suke da eh, tausayi ba da kuma neman taimakawa jama'a ko kuma ƙasa. a'a tsare-tsare ne na tatse jama'a na ci gaba da ba su wahala an in aka duba za a ga irin tsare-tsaren da gwamnati take kawowa babu cikakken direction a kai babu cikakken mataki da za a tallafa wa mutane illa a ta tatsarsu kawai to dole ne sai fa mutanen nan suna da rayuka ko kuma suna raye ko kuma suna aikace aikacen da za su iya taimakawa su ba da gudunmawa ta wajen bangaren tattalin arziki kasar ma za ta yiwu bai yi a ce kullum eh, duk wani tsari ake fito da shi kawai tsari ne na wanda ake gasa mutane ake ta tirzarta mutane su yi abin da bai dace ba kuma alhali ita gwamnati ba ta ma gwamnati da jama'arta da jami'anta da damansu ba ma sa sanin abin da yake faruwa kuma ba sa ma jin irin waɗannan radadin rayuwa da suke saboda komai yi musu ake kyauta kuma suna ta su suna ta mawawar duke ƙasa saboda haka mu muke ga cewa wannan tsari da babban banki fito da shi gaskiya tsari ne zai ci gaba da cizgunawa mutane zai ci gaba da sa mutane cikin ha'ulayi wa ha'ulayi shi isa ma mutane da dama ba sa ma kai kuɗi ajiya banki saboda duk irin waɗannan cicire kuɗi da ake musu da sauransu to yanzu idan gwamnatin tarayyar najeriya bata janye wannan umarnin ba ko kungiyoyin ku wani mataki za su ɗauka to idan gwamnati bata canja wannan mataki ba kenan mun san cewa ba demokuraɗiyya suke bi ba kuma ba ra'ayin jama'a ake yi ba kuma ba ana yi ne don a taimaki jama'a ba ah, saboda haka na san kungiyar ah, sarraf wanda muke aiki tare da su za su gargaya kotu don su nemi kan cewa gwamnati lalle ta janye wannan kokari ah, da take na cigaba da azabta najeriya da 'yan najeriya awal musa rafsan jani ke na kungiyar sarraf a hirarsa da bokiyar aikinmu maryam dauda Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu ko ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. shirin zamantakewa zai ɗora ne kan bayanai na haɗin kan al'umma da mahalarta taron da ƙungiyar 'yan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don haɗa danƙon zamantakewa da samun zaman lafiya mai ɗorewa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ni duk inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawanci domestic servants ina christians ne Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na haɗin kan al'umma. Shi lamarin zaman lafiya kwanciyar hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda za mu kiya daga waje ya zo ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na 'yan jaridu sun buɗe kofa wa sauran kungiyoyi da su haɗa kan musulmai da Kirista a zauna lafiya da wani ma baya bautan komai a wannan ƙasa namu. A cikin jawabinka ka yi batun darussa da za a samu ko da bayan azumi ilimi ne musamman wajen haɗin kan al'umma waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen haɗin kan al'umma bayan ma azumi yawa bayan azumi ana so duk lesson da ka rike a azumi kana yi to a ci gaba su bayan azumi zai zama to an haɗa kan al'umma kuma babban haɗin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba sannan kuma ya haka ne da ba don wai ya ra'ayin shi bai a'a ya ma haka ne don mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya annan Muhammad sallallahu alaihi ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ma ba ba kristan ba amma an zauna lafiya in ban manta ba da za a yi hijiran farko ina aka tafi Habasha yace ku je Habasha akwai kristan king ko ba ka ba na josh ko kuma hadda aishi rukayya da mijinta usman suka tafi so ka gani zaman lafiya mu za mu kawo mu zaman lafiya allah ma ga mana cewa alkur'ani ko lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku kuma addinin mu na gare mu wannan shine malamai da pastor Madam Ayuku Paspo, shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau, ta ce ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu, walau na addininsa da ma wanda ba addininsu guda ba. Lecture da aka present yau, kamar ni ban san wai su abubuwa a haka ɗin ba. Kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani. don baka sani ba amma ka ga da aka zo an bi mu nan nuj aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambayi yan jarida daya da daya za su ce maka yanzu ne sun gane me ne ya kamata a yi ma a lokacin azumi ka ga yadda shek ya yi magana maganan bible maganan quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection amma ba wai mun gane ba za mu zo muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne to su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junan su kin san mu aikin wa a matsayin 'yan jarida mu mu faɗa aji ne yanzu yadda kuka saya nan duka ai kuma za ku faɗa aji shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji kuma su gane cewa yana da mahimmanci mai zaman lafiya zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zauna lafiya ba amma akwai maganganun da za mu yi akwai abubuwan da mu za mu yi kamar conduct mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya in ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zauna tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane so ya nuna cewa abin da muke yau yana da mahimmanci sosai kuma sun ga mahimmancin shi shi yasa suka zo yan jaridan da sun fita ma muna bege cewa reports mu zai yi nisa sosai kuma zai zo da ah, ma'ana sosai wanda zai taɓa rayukanmu gaba ɗaya. Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin 'yan jarida na haɗa kan jama'a. Idan har 'yan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan, I'm sure wayansu organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya ba don komi na ce haka ba don akwai mutanen da sun yadda da allah da annabi kamar da suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin 'yan jarida idan suka ji wa 'yan jaridu su iya irin wannan abu sun kawo musulmai da christian tare har aka yi abu haka nan gaskiya ci gaba ya zo mana abu. kuna mata kuma ku ne ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da 'ya'ya ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman mabambantan addinai me kuke faɗakarwa musamman ma mata oh alhamdulillah uh, kamar da na ce kungiya na hajji adama girl child foundation banda haka na ina kungiyoyi da yawa ni du inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya kamar gidana yawanci domestic servants ina christians ne a gidan iyayena na girma du domestic servants din iyayena christians ne kamar inda na ce sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane kuma su christians ne lokacin mun girma angonmu wanda ya sandu daga sarkin arab world muna cakuɗe ne da musulmai da christians ba mu san juna wai mu wannan kai christian wannan kai musulmi ba so ni da abin da nake gaya kowa yanzu angon da nake kamar lokacin crisis din nan duk musulmai da suke angon sun bar gurin ni da mai gida family na ne kawai muke gurin ba don komai ba don zaman lafiya har ya zamana da an zo zaman lafiya aka zo kofan gidanmu ya zo ya zama inda ake miti din community aka bani secretary community din angonmu aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce hajiya mai gidanki na nan eh a mu ina nan za ce to kai ya fita fa yau za zo haka muka yi ta yi to me yafi hakan ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode Allah kuma har yanzu duk musulman da suka bar anguwar na ce ku dawo yanzu ne jos zai zauna fiye da inda muka zauna da because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya ba allah ba ne zai zo ce mana mu zauna lafiya sai mun ga wa juna wai wannan abin bai da kyau wannan na da kyau Malam ɗan juma'auta wanda ya halarci taron ya ce ya samu ƙarin fahimta kan addinin Musulunci. Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a ga baki ɗaya domin mu sani cewa kaman mu zama masu addinai Allah ya halarce mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin haɗin kan junanmu domin mu yi tafiya ɗaya abu ne wanda muna maraba da ita ba taro ne wanda ya kace wai musulmi kadai ba ko da suke an ce ramadan lecture amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai domin a ga mu iya gana da juna ka san addini na ne san addininka mu san eh, hanyar abun da Allah yake bukata a gare mu muyan masu addinai daban-daban wanda za mu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu ba. da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar plateau ba har ma a najeriya gaba ɗaya inda ake samun bambanci nuna bambanci tsakanin addinai da kabilu da sauransu kana ga kaman eh, irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare kamar da na riga na faɗa da farko wannan irin taro kamar haka yakan sa mu fahimci juna yakan sa mu san hanyar da mu za mu tafiya da juna ba tare da ba ce za mu eh, kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba amma idan mu san menene wannan addini yake nufi menene wannan addini yake nufi zai taimaka mana domin yin tafiya tare kuma ubangijin allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu yi tafiya tare domin ci gaban jihar eh, Najeriya gaba gida. Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kaɗai ba har ma da manyan ƙasashen duniya lamarin da ke janyo ƙyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na ƙaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Musa Ibrahim a shams ya ce mutane kansu su ne za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa. Duk wani matsala da zai ga kawo shi mutum ne ya kawo, to mutum yana da dama kuma ya warware sha. In aka kyalo kowa ya zama inda ya ga dama, amma aka bi doka ai za zauna lafiya. to in ka za mutum yana son ya tozarta mu wani ya duna cewa shi hanyarsa shine tafi to wasu kasashen ma ba sa addinin nan da muke yi wasu ba sa musulunci ba sa kiristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yin shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane ma su zo bakwanci misali yan da aka fi christmas mai daɗi a duniya yanzu a united arab emirates ake yanta kuma yan garin babu kirista ko mutum ɗaya balarabe duk su musulmai ne amma sun kyala mutane su zo saboda bunƙasa ma kasuwancin garinsu in ta ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan bangaren in ta je kata misali duka garin kashi goma sha biyar ne katari kashi kamanin da biyar ba ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afirka bai hana su gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a bada shi kyauta a ba da shi gudumawa ma wasu kasashe mu in muka tsaya kullum muna maganar addini addini kuma ba mu yi da gaskiya jan mu yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin a yi zaman cuɗanya a yi zama na ganewa tsakanin mu da juna. Idan Allah hanyar gyara cikin bauta. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin 'yan jaridan jihar Filato da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan shiri. sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato wasiƙun masu saurare ba a daidai wannan lokaci karfe 11 ne da kusan minti 28 na safe a nan washington dc da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To a takaice laraba ne aka gabatar da sabbin kiraye-kirayen neman matsin lamba daga kasashen duniya kan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa da ke kudancin Gaza, inda Qatar da kungiyar tarayyar Afirka suka nuna damuwarsu game da karuwar matsalar jin kai. Katar na daga cikin manyan masu shiga tsakanin da ke neman ganin an cimma yarjejeniyar ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma ta ce duk wani yunkurin tilasta fararen hula gudun hijira daga Rafa zai kasance babban cin zarafin ne ga dokokin ƙasa da ƙasa. A yau laraba ne kotun kolin Ghana ta fara zaman sauraron umarnin soke dokar da ake ta cece kuce kan tawai haƙƙin mutane masu neman jinsinsu. su. 'yan majalisar sun amince da abin da aka kira daftarin dokar kare haƙƙin iyalai a watan fabrairu abin da ya janyo suka da ƙasashen duniya da duk wato duk da samun goyon bayan jama'a a ƙasar mai ra'ayin mazan jiya ta yammacin afirka wani harin bam da aka kai a lardin badakshan da ke arewa maso gabashin afghanistan yau laraba ya kashe jami'an tsaron taliban akalla uku tare da jikkata wasu shida majiyoyi da dama da da mazauna yankin da jami'an asibitin yankin sun tabbatar da asarar rayuka sun ce wani mai bin mamaki da aka dasa akan babur ya kai hari kan ayarin sojin taliban a babban birnin lardin faizabad to masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin la hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarniya da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Chang. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe. Salamu alaikum.